kallo assalamu alaikum barkamu da shigowa cikin wannan shiri na kundin kan bakonmu a wannan mako inda za mu je mu duba tsaye daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar ko kuma muke gabatarwa daga birnin jos na jihar plato ita ce zainab hussein zainab hussein ɗaya daga cikin fitattun jarumai ne waɗanda suke fitowa su taka matsayi a matsayin uwa ko kaka ko kuma wasu al'amura na daban-daban da darakta ko furodusa ya bata a cikin wannan jerin shirye-shirye na musamman da muke kawowa za mu leƙa inda za mu tattauna da wannan baiwar allah mu ji irin matsaloli gudunmuwa da kuma ƙalubalen da suke fuskanta a wannan masana'anta da take garin jos. masu kallo barkamu da shigowa wannan zaure na ga fili ga mai doki a shirin shirye-shirye na musamman na kundin wood wanda yake zuwa daga garin jos mu a yau uwa ce kuma jaruma a cikin wannan masana'anta wadda take ba da mota domin ci gaban al'amuran fina-finan hausa muna marhabin da hajiya zainab hussein hajiya zainab barka da zuwa ya masana'antar kannywood to alhamdulillah to masha allahu kun daɗe kuna ba da gudunmuwa ta fannoni daban-daban musamman fitowa a matsayin rol din uwa miji ya matar gida uwar gida da dai sauransu abin da ya kamata ya kike ji a ranki a lokacin da ke gudanar da wannan sana'a taki to ina jin daɗi gaskiya sosai a zuciyata mm. idan na ayyukan da bai dace ba ne mace take nakan fito a rol ɗin da duk wacce ta aikata wannan hali ga yadda makomarta take idan kuma na alkhairi ne ma haka ne har yanzu kin ɗauke shi a matsayin a nishaɗi ɗin ko kuma abin da ke sha'awa ko kuma ya tashi ya koma daga cikin waɗancan matakai da na lissafa muke eh to gaskiya yanzu sana'a ce na ɗauke ta sosai yanzu eh. to kusan na san tunda sana'a ne akwai matakai akwai ƙungiyoyi da suke lura da ku akwai hukumomi akwai gwamnatoci an yi miki rijista na kasancewa yar ƙungiya kafin ki fara tun daga farko ko kuma har yanzu yi kike ba tare da wata kyakkyawar shaida ba eh to gaskiya akwai akwai mm. yaushe aka yi miki rijista na manta date din amma an yi min rijista a wani ofis na ni sunan ofis din ne ma na manta cikin manta ba ofis din kungiya ba ne kenan na kungiya ne na kungiya ne mm. ko na boge ne na jabu mm. halattattun jami'ai ne a wurin a zaune eh. da yake ana samun wannan korafin mutane sai su kafa ofis su zauna su buga takardu su ta karɓar waɗanda suke da sha'awar shiga harkar fina-finai mm. yan kudadensu ba tare da tausayi ba ba irin wa'annan mutanen ba ne ni kowanda na shiga fim ta hannunsa gaskiya a dinan jos cikakken mutum ne. wane ne kabiru albalashi allahu akbar hmm. domin shi ya kawo ni industry kuma da ya kawo ni gaskiya alhamdulillah ni ba abin da zan ce mishi sai dai godiya shi kuna da alaka da shi ne ko kuma a'a yanayi kika gani shi yake harkar da bukatar ta tashi kika tunkare shi da na taso da yamma misalin karfe hudu da rabi eh. sai na zo bakin kwararrafa eh. sai na ce ina so ne in shiga hausa fim sai na samu wani yaro PE ne haka eh. sai ce mi eh bari ya kai ni shagon Kabir Albalash sai na je na same shi muka gaisa sai na ce mishi da Allah ana so zan shiga fim ne sai ce min to iyaye na sun yadda sai na ce ba matsala sai ce min to in ba shi namban waya na mm. sai na ba shi namban waya na insha Allah ko ko sati biyu bai yi ba sai i kira ni aikin farko wanda a yanzu ba a samun haka aiki na na farko da na je na yi a take ya karɓi haki na ya bani wanda har yanzu ma fim ɗin bai fito ba sannan sai aiki na na biyu ana ce ma fim ɗin shaidar zir still ma shi ya ƙara kira na ne a wannan aikin kuma ya karɓi haki na ya bani daga nan dai duk aiki idan za a yi shi yake kira na to ya kyauta Allah isa kamai da alheri amma har yanzu ban je. kin yi magana tsari da abin da ya kamata yi ba eh. ya dai tambaye ki yayin ki sanya da kika ce eh. ki eh. bana bayanin ya dangantaka mai kare wani matakai aka bi na tabbatar da yarjewarsu su ki mana magana cewa ya kawo miki takarda kin ciki ya bani ya miki sai dai ca kika ya dauke ki ya kai ki fim na farko aka dauka aka baki kuɗi na biyu ma aka dauka kika ci gaba haka eh amma kan a faran ai sai da ya bani takardar na ciki ne komai a kamfaninsa e. wato dai ke kin yi rijista a kamfanin kabir albalas e. ba ki yi rijista a haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu fitowa a wasannin fina-finai ba e, gaskiya a kamfaninsa ne gaskiya ne to al'amari suna tasowa kuma ana faɗan maganganu daban-daban wanda ake jifan masu sana'ar fim ɗin da shi mm. ke ki ji irin waɗannan maganganun ba kika toshe kunnuwanki ko kuma da kika fara kika shigo sabanin abin da ake faɗa kika gani eto eh na ji kam mm. ba irin maganganun da ban ji ba eh. akan ma 'yan fim mummunar fahimta amma ni da na gun na ga ba haka ba ne gaskiya masha Allah ana zagin 'yan fim kan a yanzu haka zaman da ake za a ce 'yan iska ne kuma ni da na zo gaskiya ban gani ba su na mutanen rukunin da me suke dogaro ne suke zagin su 'yan fim ana ki tunanin To, ni dai ana tunanin ina ganin kawai da ya jahiltar abin suke yi. Akwai hasada a ciki? Akwai. Babba ko 'yar madaidaiciya? A katotuwa. Katotuwa? Masu kallo kuna kallon tattauna da muke da Zainab a cikin wannan shiri na gafi ga mai doki. Za mu je hutu idan muka dawo za mu dora daga inda muka tsaya. masu kallo barka dai kuna kallon wannan tattauna da muke daga jerin shirye-shiryen kundin kano da musamman da yake zuwa da garin jos ta a wannan mako ita ce hajiya zainab wadda ta fara wannan harkoki tun da 'yan shekaru masu dama da suka shuɗe ta biyo ta kamfanin albalash production ya kuma jefa ta a cikin fina-finai za mu je yadda tsarin ya kasance da dokoki da ta bi da kuma ko halattacciya ce ko har yanzu tana ƙarƙashin kamfanin albalashi akwai ƙungiya kamar da na gaya miki ana ta ji mutane da yawa kowa sai ya zo ya ce shi dan fim wasu ma suna yawon ta zubar ɗinsu da abubuwan duk da suka samu kansu sai a yi masu id card wato katin shaida mm. sai su nuna da an kama su hukumomi sai su ce yan fim wannan yana ɗaya daga cikin abin da ake korafi kuma ana zagin masu wannan sana'a eh ba zan ce maka babu ba eh. don kusan a cikin kashi uku kashi biyu nan duk su ne duk gaba ɗaya ba halatattu ba ne duk su ne eh. na boge ne eh su suke bata mana suna to ku yanzu wani yunkuri aka yi na san dai akwai kungiya akwai to ta hanyar kungiyar ba wani yunkuri da aka yi ko kuma su ire-iren kamfanonin da kuke zuwa ku yi rijista ba wani yunkuri suke domin su ga sun kakkaɓe ire-iren waɗannan ɓata gari domin ko kare muku mutuncinku wannan ne dai har yanzu dai ba a ba sa eh. su abin da suka hankalinsu ya fi karkata hmm. su yi rijista kenan ko su sa ku a fim eh. shi kenan kawai in yarinya ta zo tana son fim idan ba ta gamu da na Allah ba eh. to sai ya nuna mata ta yi rijista kawai shi kenan ita da fa yar fim alhalin ba yar fim ba ce wato ita ba ta ma san cewa ba abin ba haka yake ba ko kuma ba gurin na gasken ta ji ba to me yasa ba sa bincike lokacin da suke kokarin shigowar don su san sahihin waye wanda yake na kwarai waye ba na kwarai ba wannan su suka bar wa kansu sani don gaskiya ni zaman da nake a yanzu haka yara da yawa suna zuwa gidana mm. akan suna so su shiga fim bana kai su ba kya kai su ina bana kai su misali kamar in ce ku zo in kai ku kamfanin wane ya muku rijista ku ci gaba. dai a nan Jos kenan kamfani da kamfani ake ba kungiya ba. Mm. To me yasa ba za a samu waɗanda za su tattara haɗa kan mutane su kafa ƙungiyar maimakon a ce ana tafiya a ɗaiɗaiku ba. Sauran gurabe da ake gabatar da fina-finai akwai ƙungiyar 'yan fim akwai ƙungiyar masu ba da umarni mm. masu shiryawa masu fitila da sauran dukkanin rukuni na jama'a da suke gabatar da fim. Me yasa ke ana ke tunanin a nan jos ba a da wannan haɗin kan gaskiya ni yar jos ce amma babu me yasa to babu a don ni ban sani ba halayya ce da ɗabi'a ko kuma a'a iya rukunin wanda suke gabatar da fim ɗin ne kaɗai suke da wannan ɗabi'ar ba za su iya haɗa kansu su ƙungiya su kyautata wa sana'ar su ba mm, to ina ganin hakan ne gaskiya kowa kansa isa ne gaskiya a nan jos kina ganin hakan zai haifar da ɗa ido babu alama babu alama akwai matsaloli da ike damu masana'antar kamar da mai da menene kike ganin su ne suka shige wa al'amarin gaba ya hana ta gaban hatsi. shi dai abu na farko eh. duk mutumin da ya izo harka har fim din nan ko eh. idan mace ce kamar mu haka ta fito ne akan ta zo neman hakinta ne wani sai kun gama aikin duka sai ka ga hakinka ba zai fita ba saboda ma'ana ba zai biya ka ba tun farko me yasa kafin ka fara ba karba hakkin naka ba yawwa wani zai nuna maka cewa sai kun gama zai biya ka wani kuma zai ɗauko wani abu daga cikin kuɗin aikin naka zai baka kana duk da damar da zaka ce kai a'a gwara a baka cikakken hakkinka gabaki ɗaya kana da dama amma wani ai ba za ka iya ka ce ya baka gaba ɗaya ba saboda me saboda kai kana ganin mai cancanta ba ko bai dace ba za ka yi mishi kara ne kara eh ana yin kara daman a harkar al'amarin da mutum zai zauna in ka ana yi saboda idan kawo mutum kara wani lokacin zai ƙara kiranka inna Allah ne ji nake cancanta ce take sa a kira mutum ba alfarma ba zahiri to idan har cancanta ce za ta sa a kira ka ba za ka zo ka sa ka dume kanka abin da za ka zo ka kwana a ciki ba mai ba rabo ba ne? to nan dai gaskiya abin da ake fama kenan magana ta gaskiya ana fama da ganin cewa kamar alfarma ake maka eh kyautata ake kullum a haka ne ke kin yadda da haka ni ban yadda da haka ba to kina da yakinin cewa wata ran zaki iya cewa a biya ki kudin ki gaba da eh da gaske fina-finai nawa kika yi zuwa yanzu gaskiya suna da yawa za su kai akalla kamar nawa baran iya kirga su ba sai dai in ɗibo su daga ciki. Ɗebo to mu ci. Yawwa. Kaga farko na yi wani fim amma ban san sunan shi ba na farko kenan. Eh. Sai na zo na yi shaidar zir. Eh. Sai na zo na yi matar kamata ta ce. Eh. Na zo na yi jaririyata. To daga nan kuma sai na zo na yi wani fim. Na manta sunan fim, mai fim ɗin ma ya rasu ma ana ce mishi rayu soso. Allah ji ɗansa. Eh to fim din shi farko shi na fara fitowa. shine fara fitowa kasuwa duka kuma fina-finan da waɗanda ma baki iya kawo sunayensu ba babu wanda za a ce an zo gudanarwa an ɗauki ɗinki kan cap kafin a fara an danka muke a hannunki haka ne akwai su akwai akwai su kafin a fara kafin a fara za a biya ni cip kuɗina ko kuma idan an gama ma za a biyo ni da na har gida a kawo mu. har gida eh wannan shine kamfanin haruna talla mai fata to su kuma raguwar kamfanonin dan tangantangar ne da yi amma gaskiya ba kamar shi ba wai hajji ana yin fim ba jari ne to wani ban san musu ba a ke ba ki da mafarkin ki zama mai shiryawa nan gaba mata suna zama masu shirya fina-finai wasu suna zama masu ba da umarni wasu kuma su ɗau nauyi ga baki ɗaya idan jakarsu ta girma haka ke mafarkin me kike da shi a nan gaba a cikin wannan sana'a ni dai fata na dai a wannan sana'an Allah i bani jarin da zan dan dinga yi haka ke jarin da raki mm. wani irin tallafi ko kulawa kaban kamfanonin da kuke karkashin su suke muku akan kokarin mutum ya ga cewa ya samu yayi na kansa ko an samar masa da ilimi yadda zai goge ya ci gaba da sana'o'insa ko kuma wata damammaki da za a rinka samun masa aiki a wasu kamfanoni duk ana haka kamfanin albalash production da ke ci mm. waɗanne daga cikin waɗannan damammaki ya buɗa miki kike amfani da ita gaskiya yanzu dai babu babu yana tatsaku wani haraji ne ko ɗaya babu haraji ya kike ganin masana'antar ita kanewood din nan da ɗan shekaru masu zuwa duk da dai akwai matsaloli jingim a gaban mm. wanda kuma suke buƙatar a maganin su ya kike ganin abin zai kasance gaskiya ina hango haske sosai a ciki saboda inda ake wa fim kallo da yanzu ba haka ba ne da fim an same shi kamar da sauƙi haka mm. amma yanzu kan mutum ice zai shiga fim ma wani aiki ne kina ganin haske zai samu ba haɗin kai ba zai yiwu ba dole sai da haɗin kai to ya za a haɗa kai to har ga Allah ni ban san yadda za a yi kai nan ya haɗu ba indai a nan Jos ne uwa ce fake eh mana uwa ba kuma ta fina-finai eh. wadda idan an yi abubuwa na wanda ba daidai ba za ta tsawatar mm. muna kyautata san cewa a matsayin ki na wannan mai taka wannan rawa mm. ke abokiyar shawara ce da neman mafita yanzu idan kika ce baki sani ba ai sai a ga kuma rawar da ke taka ta matsaurar uwa ba ta dace ba haka ne me waɗanne hanyoyi kike ganin za ki ba da shawarar a gyara harkar fina-finai a garin jos ta hanyar haɗin kai me za ki ce magana ta farko dai anan shine farkon abin da zai sa kai ya haɗa anan mm. gaskiya gaskiya to bayan gaskiya kuma ba idan mun riƙe gaskiya tsakaninmu duka to komai zai tafi daidai amma ba zai yiwu kai ka ɗauko kuɗin ka kashi za ka yi harkar fim sai ka zo walau ka samu wanda suka ɗan shishige maka gaba su cuce ka ba mm. ka ganin ma ba ci gaba ba ne eh, mutum ya ɗauko jarinsa ya zuba ya ce zai yi fim eh. sai ka ga ya zuba ya yi fim ɗin kuma sai ka ga ƙarshe yana allah ya isa an cuce shi amma yana da daɗi a ce mutum ya zo ya zuba kuɗinsa ya yi aikin fim ɗin nan ya zama ya dinka murna gaba ma ya kawo wani to nan ba haka bane gaskiya ɗaɗɗe ne akwai rike amana a harkokinku eh to akwai akwai mm. anya kuwa yadda kika ba da amsar kamar kina shakku akwai daga dukkan alamu dai akwai ɗimbin matsaloli da ya kamata a magance su a magance su akwai hukumomi ko gwamnatoci da suke shigowa su ba ku tallafi ko kuma masu kula da sana'o'in matasa su ba ku wasu bitoci na kara juna san da yanayin yadda za ku gudanar da aikin ko baki taba halatta ba baki taba zuwa zuwa ba babu ba tallafi kin taba cin awad ban taba ci ba ba ki taba ci ba mm. an shiga da fina-finanki da yawa wanda neman awar din ko makamancin haka gaskiya ban sani ba baki me yasa ba ki bibiyar al'amarin gudanarwa na shirye-shiryen fina ni gaskiya in ba ma an kira ni aiki ba da wuya za ka gani kina ina ina gidanmu ba za ka wacce sana'a kike in ba ki harkar ina sai da kofi ta kalma kaya dai haka dai duk kina mm. gudanarwa ana yi eh. yanzu yanzu me wani albashir kike da shi ga masu kallon ki fans ɗinki ni dai ina musu albishir dai ba wani albishir da na musu illa ina so su yi min fatan alkhairi fatan alkhairi ko ke bukata mm. zainab hussein mun gode masu kallo nan muka kawo karshen wannan tattaunawa da uwa jaruma hajiya zainab hussein har manta wannan shiri ne na musamman da yake zuwa a jerin shirye-shiryen kundin kannywood daga garin jos Assalamu alaikum masu kallon mu barkanku da kasancewa a cikin wannan shiri mai suna bayan fage wanda ke zo muku a kowace laraba daga nan Arewa 24. Masu kallon mu a yau wannan fili na bayan fage zai duba zuwa ga wani fim mai suna naci. Shi dai wannan fim mai suna naci kamfanin bootcut production ne suka ɗauki nauyin kawowa a inda kuma umar bootcut ne kasance producer sannan kuma shakisa isa alolo shine mai ba da umarnin wannan shirin. gida zainab me yasa ki ne wai ke zainab wai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zainab zainab zainab zainab malam kai bace ta ne kallon ta to kai wani abu mana to ne ne zainab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah mama malam na ji ba ta bashi wai me ke faruwa ka kira jama'a taimaka mana mana wai jama'a ga ni ni zo ni la ilaha illallah mama wai menene ne wai ko Thank you. Eh, to gaskiya babu wani kalubale na fahimta ko da ke wannan abu ne wanda yake mara ma mun saba shi don kusan shi ake kira ai directing din so duk lokacin da kake aiki kai ne zaka ringa ma'ana nuna sai ta jarumi zuwa abin da kake so ya maka saboda tun kana tun lokacin da aka baka shi yanayin labarin fim din dama ka karanta a matsayin ka na darakta so kana hango abin da kake so shi wannan jarumi ya yi maka shi saboda haka to duk wani jarumi da yake nan babu wani jarumi da zaka ce in aka ce bai yi daidai ba so kai ne ban hama kai daidai ba saboda kai zaka gaya masa abin da kake so yi ko da yana cikin ka ga bai yi maka daidai ba zaka ce masa ya dakata ga abin da kake so kai so ni ban fuskanci wani kalubale gaskiya a bangaren jarumai ko wata matsala ba shi wannan fim mai suna naci yana magana ne akan labari ne akan yarinya ne take soyayya da wani daga ƙarshe kuma akwai wani wanda babanta yake aiki a ƙarƙashin shi so wannan shi kuma yana neman aihuwa allah bai ba shi ba so shi ne yake dawowa yake neman ya za a yi auri yarinya ya kori shi wancan saurayin nata abinda labarin fim ɗin mai kunsa kenan tam ni dai rawar da na taka a wannan fim mai suna na ci na fito ne ya mila ladabi ga iyayenta kuma akwai wanda take so amma saboda shi wannan wanda yake son ta daban wanda bata so ya shiga boka da malamai ya cusa iyayenta ra'ayin dole lalle lalle su sun sa ta aure shi to dai na shiga halin rayuwa dai matsananciya saboda an raba da wanda nake so a ƙarshe ma nake mutuwa artist tun kafin a fito aiki wani ana sora wata ɗaya aiki wani sora sati biyu za a bashi script to akwai wanda za a iya mai uzuri bai da lokacin da zai je ya karanta wani kuma yana da lokacin amma ba zai iya karantawa ba sai ya zo location zai ta dubawa to nan ma duk wani aikin ne suke sake samu sai mun zauna mun yi briefing ɗinsu mun gaggaya musu yadda labarin yake to na taka wata rawa wadda ina ganin da na bi labarin da kuma yadda nake yin sa sai na ga abin kamar da gaske ne an yi shi a wani wuri ni ina maimaita shi ne saboda gaskiya hakan tana faruwa a yi sihiri domin a cimma buri ta wani bangare daban wanda kusan abin da ya faru da mu kenan to na tuna kan in zo kan wannan fim din yanzu da muke yi wannan wannan din gaskiya ina iya tunawa a wasu labarurruka da na karanta a littattafai da can baya ma shekaru masu yawa na yi karo da kusan irin waɗannan ɗin su wannan abin yana faruwa shi yasa sai na mai da shi eh kaman da gaske eh saƙon da shi wannan fim yake isarwa shine duk abin da ka ga baka samu ba a rayuwa to haka Allah ya tsara sannan kuma shi wannan fim yana faɗakarwa akan irin mutanen da suke neman abu da gaggawa sai sun samu wanda ba sa ba sa tunanin cewa duk abin da da baka samu ba haka Allah ya kaddara shine sakon da shi wannan fim namu ya kunsa masu kallon mu iya abin da za mu iya kawo muku kenan daga cikin wannan shiri na bayan fage wanda muka yi muku duba ga wannan fim mai suna naci wanda gabatar da shi a nan unguwan zurar da ke nan kano a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin ni hawa ibrahim yunusa nake cewa mu kasance da ku a wani makon masu kallo barkamu da dawa a inda wannan zango na fitattu goma muke dakon abubakar habib ibrahim mun san dai yadda al'amura suke kasancewa a masana'antar kanewood a yanzu musamman ta ganin yadda ake kokarin fito da sabbin fina-finai waɗanda suke ɗauke da darussa da dama wasu daga sauran masana'antu da suke sauran jihohi wasu kuma daga masana'antar ko kuma matsugunanta na kano babu ji abin da ake tura shi abubakar barka dai ah, ce harka an na so wallahi muna nan dai daga jos din ana ta fama gaskiya ne je kaka dawo ai masha Allah muna tattaunawa ne ɗaya daga cikin fitattun mata wato zainab husaini wadda take ta ba da abubuwan ta yadda suka kamata mm. da kuma irin matsalolin da take fuskanta ya al'amarin yake a fitattu goma eh to gaskiya na ji daɗi da wannan abubuwan kuma na san zuwan ka jos na san kato da wasu tallukan su ma wanda ba za a rasa ba na san a shirye-shirye mu na gaba za su fara insha Allah insha eh, Allah a cikin wannan sati dai gaskiya fina-finan da muke ɗauke da su eh. kusan su ma dai sababbi ne wanda wasu suna wajen ɗinke masu hotuna kamar yadda ka sani eh, wasu kuma an riga an gama sai dai mun shiga ciki za mu ga irin abubuwan da yake faruwa to shikenan bismillah masu kallo assalamu alaikum barkan da shigowa cikin wannan ƙataccen shirin namu na fitattu goma na kundin kanyut sunana abubakar habib ibrahim a cikin wannan sati a cikin jerin fitattun shirye-shiryen da muke dauke da shi mun zakulo wani shahararren shiri ne fitaccen shiri wanda yake kunshe da wani salon labari wanda ya zo taccen kamfani har ila yau wanda ake kira da yar agadas movies kamfanin yar agadas movies ya zo da wani shahararren shirin wanda yake kira da daga aure na shirin daga aure na shiri ne da yake kunshe da su dimbin jarumai irin aminu sharif ga fati shi uma Masauda 'yar Agadas ba a barta a baya ba tare da haɗin gwiwar Abdul M. Sharif duk sun fito sun zaga a cikin wani ƙataccen shirin na daga aure na. Shirin daga aure na shiri ne da yake ɗauke da wani darasi inda zamu ga cewa lallai wani fitaccen jarumi ne ya kasance yana wa matarsa a bisa wasu irin ɗabi'u da take aikata masa wanda shi a san ransa bai masa ba ko shin me take yake faruwa sai mun kallo na shirin na daga aure na sannan zamu gane irin abubuwan da yake afkuwa. idan wani ya ji zai ce wallahi dukanka nake makauta. ya gudi, kwallo muka kara ne guda daya amma da wannan shi ke Hamisu baya kula ni baya cin abincin cikin gidan nan baya kwana a ɗakin da nake ciki ko dai ya gano wannan abin da ke ɓoye masa ne za ki iya tuna wannan hoton tabbas ne je. kin san wannan Ni ne zaki ce baki sani ba? A ina na san ka zaka ce wani na san ka. Daga aure na. Daga shirin daga aure na wanda ya zo daga wani gawartaccen kamfani wanda ake kira da Mas'uda Agadas Movies muna dauke da wani nagartaccen shiri wanda ya zo mana a tara. Wannan labarin ba ko ne bane illa karshen mudi shirin da ya zo daga wani fitaccen kamfani wanda ake kira da hali dubu megabits kamfanin hali dubu ya zakulo wasu fitattun jarumai ne wanda suka kware wajen taka muhimmiyar gani a cikin wani masana ta mutu irin sadiq sani sadiq garzalimi ko da dai sauransu wanda suka fito suka zagaya a cikin wani kataccen shirin nasa na karshen mudi shirin karshen mudi shiri ne da yake nuni da irin illolin hakki wa 'ya'ya mata da ake a cikin wannan zamani da muke ciki dan adam ke mai goro yaki nawa nawa ne goron naki da dan goma da dan ashirin da dan hamsin ke kwa yan mata goron hamsin hamsin wato da ke a hada ai mudi ba shi da kirki dattijan banza ne kake ganin sa karshen mudi ba na so kina daga hankalinki wata rana sai labari yau ba kimanin shekara hudu ba kina kwance baki da lafiya amma abba bai taba tunanin zai nema miki magani ba abba bai taba shigowa dakin nan ya so ya dube ki hadi ce miki ya ciki har za ka fita ina ruwan ki da fita ta ga yara duk yunwa muke ji kaga kai muke jira muka fitowar ka to nace ba ni da shi idan kuma akwai matakin da za ku dauka ku dauko mutunci za ki aika iyayen iyayenki wai a baki bashin hatsi saboda dai ki ja man zagi da cin mutunci ko zaki ka haɗu da shi tun da ka bar mu da yunwa karshen ka sake turawa a je a karɓar miki bashin hatsi to na rantsa da Allah a bakin auren ki karshen mudi daga labarin karshen mudi muna ɗauke da shahurin shiri shi ma fitacce wanda ya da kirji zama ana takwas labarin da yake kunshe da su jarumai irin su Hawwa Waraka Hafsat Idris Alasan Kwalle Nuhu Abdullahi da dai sauransu wannan shirin ba kowane bane illa biba ta Allah shirin da ya zo daga kamfanin Sera Movies kamfanin Sera Movies kamfani ne daidai yana kai kawo a cikin wannan masana ta Mutakanit idan yan kallo basu manta ba da fitattun fina-finai masu katarwa da nishadantarwa irin su gaduhu ga haske da dai sauransu a cikin wannan karni wannan kamfanin ya zagayo ne tare da jerin gwano sabbin jarumai da suka tallafa masa wajen kawo wannan nagartaccen shirin nasa na biba ta Allah shirin da yake kunshe da wasu ko kuma ce wasu irin sato kasa kasa yadda zamu ga cewa lallai wata fitacce jihar ma ce ta kasance tana da ɗa amma ba a san a inda ta samu wannan ɗan nata ba ko shin ya abin zai kaya sai mun kalli wannan nagartaccen shirin wanda fitaccen mashirin shirin fina nan wato na ziyar ɗan hajji ya samu damar shirye shirin sannan zamu gane irin abubuwan da yake faruwa a cikin sa shirin bai tsaya nan ba domin ƙwararren mai bada umarni har ila yau dai aminu sera shine ya bada sa wajen bada umarnin wannan shahararren shirin na biba ta allah shirin biba ta shiri ne da kirji ya zo mana ana takwas a cikin jerin fitattun shirye-shiryen na wannan mako. Duk ranar da na samu labari ko na gani da idanu na kin yi rigima da wani ko da wata, to wannan shi zai tabbatar da cewar kuɗin haiki ya ƙare ko da shekara ba ta yi ba. Ko ina da gaskiya ba na faɗa. Kirgumin kuɗina sai ki shiga. Hanzarta hanzarta. mutum ai ta bashi hakuri ya ki hakura gidan duniya dai ba na kiyama ba kiyaman ma mun samu hali hakan zamu bi ba ta Allah me yake faruwa wallahi ni ma ban sani ba kakkare na mu hankali to ke da suwaye Allah daga shirin biba ta Allah wanda ya zo daga kamfanin sayar movies shirin da ya samu kyakkyawan shiri da wajen fitaccen mashirin shirin fina-finai wato nazir dan hajiya muna dauke da wani salon labari wanda ya da kirji ya zo mana ana bakwai shirin ba kowanne bane illa Amatullah shirin shi ma da ya samu kyakkyawan tallafi daga wajen gawar ta mashirin shirin fina-finan nan wato sani mai iyali sannan kuma ƙwararren mai bada umarni algum zak shine tsaya ka inda na in wajen bada umarnin wannan shahararren shirin na Amatullah idan yan kallo basu manta ba waɗannan mutane guda biyu wato sani mai iyali tare da haɗin gwiwar algum zak sun kawo muku kayataccen shiri a baya wanda ake kira da Laila Adam wanda ya zo da kamfanin Family Investment. A cikin wannan zamani da muke ciki ko kuma a cikin wannan sati da muke ciki wannan shirin na Amatullah su ne suka samu damar kawo muku shi wanda yake dauke da wani salon labari inda zama ga cewa lallai wata fitaccen jaruma ce ta kasance mai kamun kai da kuma tarbiyya irin na addini amma kuma karshen ta bai yi da kyau ba. Ko me yake faruwa har da ake mata zargin wasu irin abubuwa sai mun kalli wannan nagartaccen shirin na Amatullah sannan zamu gane irin abubuwan da yake faruwa a cikin sa shirin da ya samu watayar wasu fitattun jarumai irin su hadiza muhammad nana firdausi sadiq sani sadiq na biriska da dai sauransu ya Allah ban san me yasa ƙarshen Amatan layi ya zo a haka ba ta mutu a wulaƙance. Amatan layi ya Allah mai warkace ne yawan tsallar dare ne yawan azumi mai umarni da kyawawan ayyuka mai hani da munana fi ya fi yawaita neman ilimin addini ya Allah Allah na roƙe ka Allah Allah ka bada min basira da hikimar da ke cikin wanda al'amari kafin in mutu ya Allah na roƙe ka amma wallahi ba ka da imani ba ka da tausayi ai na riga na gaya maka dalili na wannan dalili ne a matulla ita ba ta mun tarbiyyar yarinya ga ta nan ta yi ta dauke min yarinya ta kai sai can aka je aka kashe min yarinya to sai ki tafi can ku je ku dauki gawar yarinyar ku je ku binne ta a gidanku irin wannan tijara da kake yi wa da kan gawar yarinyar da ko binne ta ba yi ba tsakanina da kai malam Allah ya isa tsakaninka da Ahmad kai Allah ya isa ba ne maka ba ni ne zan muku Allah ya isa a gaban jama'a gaba ɗaya ga su duk duniya kowa ya ji ni zan muku Allah ya isa ni ma dan Najeriya ne ina da haƙƙi ko ita ce naji ana labari a inda rana ita ce daga shirin amatullah wanda yake kunshi wasu darsuka inda zamu ga cewa lallai rayuwar ya mace abu ne da ya kamata iyaye su dinga saka mata ido kai tsaye musamman tarbiyyar da suka bata ya kamata su dinga bibiyarsa su gane irin abubuwan da take aikata ba tare da bata lokacin makallace kallon wannan shiri ba duba ga yana lokaci shirin da muka karba kunci sai zo mana ana shida shi ma labari ne nagartacce wanda ya zo daga kamfanin Kamal International kamfanin Kamal International kamfani ne da ya saba kamun nagartaccen fina sa irin su jarumin maza da dai sauransu a cikin wannan sati wannan kamfanin ya dirmi mikiya ne tare da jerin gwanon tun jarumai irin su Alinu Hadiza Muhammad ko kuma ce Hadiza Aliyu Gabar tare da haɗin gwiwar Abba El Mustapha su da suka fito suka zagaya cikin wannan nagartaccen shirin na Adnan. shirin Adnan. Shiri ne dai samu kyakkyawan tallafi daga wajen fitaccen mai bada umarnin har ila yau dai wato Kamal S Alkali. Shirin Adnan shiri ne ke ke dauke da irin illolin ha'inci da cin amana da wasu mazajen suke aikata wa matansu a cikin wannan zamani da muke ciki. Shirin Adnan shiri ne da ke kirji ya zama na ana shida a cikin jerin fitattun shirye-shiryen wannan mako. ya faru ne anan akuya ce da muke tafi a hanya muka buge ta akuya eh kamar ni nake gani duk wannan jini ya fallasa wani direba da ba a san kowane ne ba ya kaɗa ban faɗan gidan sanata Mahmud wanda a sanadiyar hakan ya yaron ya rasa ran shi dan haka ake roƙon jama'a duk wanda ya san direban da ya aikata wannan kisan gilla ya sanarwa da hukumar 'yan sanda mafi na gode da abin da ka ba zan kare yadda da kai ba a shirye nake ko wani zan kashe don a kano min wanda ya mun wannan aiki da kuma dalilin da sa kowa ya sai rariya ai ya san za ta tafka masa babban asara duk sun da ido hudu da kai wallahi sai na kashe ka na san tintini zuciyarka tana ta kitsa maka wannan tunanin in ke rena yau zabo na yau wata za'a shi yasa na ce bara tukunna sai na fara kashe ka tukunna zan yi amfani da kuɗi. da shirin adanan za mu tafi hutun takatacce lokaci ba tare bata lokacin makallacin kallon wannan shiri ba lallai kalubale ne ga ma'aurata ya kamata su dinga kare haƙoƙin auren su duba ga yanayin lokaci ko kuma ce idan suka yi duba ga wannan salon labarin wanda Kamal International ya zo da shi na Adnan za mu gane irin abubuwan da yake faruwa abu ne mara kyau ya kamata ma'aurata su zauna zama na amana ba tare da bata lokacin makallacin kallon wannan shiri ba za mu tafi mu dan jika mu koshi mu sannan mu dawo mu daura muku akan shirin na mu shakata mu gangara shirin na biyar har izuwa na daya har karshen shirin tare da ni karamin babban su nake cewa mu tafi hutun takaitaccen lokaci Barkamu da dawa daga hutun takataccen lokaci da zamu gangara shirin na mu shakata mu gano wace waka ce ta fice a cikin wannan sati mu na fitattu goma na kundin Kannywood. na ji an ce soyayya kamar ruwa take shiga na ji an ce zaƙinta wa zai haɗa shi da siga zan maza ga mazagayo ta kama ga ke ce rayuwa ke na bai maso foreigner. Wakar Sagege Duwa ne wanda ya fito a cikin mashahurin shirin Sagege Duwa wanda ya samu kyakkyawan tallafi daga wajen fitaccen mashirin shirin fina-finai wato da zira dan Hajiya sannan kuma Sunus Oscar Popotu shi ne ya samu damar bada umarnin shirin Sagege Duwa ba tare da bata lokacin makalacin kallon wannan shiri ba shirin da muka karɓa kuncin sai zo mana biyar mashahurin shiri ne wanda ake kira da ruwan dare wanda ya zo daga wani nagartaccen kamfani na Yamsa Multimedia kamfanin Yamsa Multimedia ya zo da wani salon labarin sa ne wanda yake kunshi da su wanda yake nuni da cewa lallai rayuwa irin na matasa abu ne ne da ya kamata su tashi su nemi aikin yi domin su kai gaci idan sun tsaya suna ikirarin cewa lallai suna da mataki na karatu wanda ake kira da digiri to ya kamata su tashi su nemi aikin yin domin ba wai sai gwamnatoci sun ba su aikin yi ko kuma sun yi aiki a manyan kamfaninnika za su tara abin duniya ko kuma su zauna a yanayi na more rayuwa da suke so ba idan muka yi duba ga yanayi na rayuwa samu kaɗan idan har akwai albarka a ciki to ya fi ka samu da yawa domin idan ba albarka a ciki lallai ba za ka kai gaci a cikin wannan rayuwa da muke ciki ba ba tare da ɓata lokacin makalacin kallon wannan shiri ba duba ga yana lokaci wannan nagartaccen shirin na ruwan dare ya samu waya tayar tun jarumai ne wajen faɗakar da 'yan kallo irin su sadiq sani sadiq aminu sharif momo baballa hayatu da dai sauransu wanda suka fito suka kewaye a cikin wannan nagartaccen shirin wanda ya samu kyakkyawan shiri da gwajin fitaccen mashirin fina-finai wato yasin awwal sannan kuma yasin awwal har ila yau dai shine ya kasance cinye du domin shi ya bada umarnin wannan shahararren shirin na ruwan dare shirin ruwan dare shiri ne da yake kirje zo mana ana hudu a cikin jerin fitattun shirye-shiryen mu na wannan mako ko kuma in ce ana biyar a cikin jerin fitattun shirye-shiryen mu na wannan mako Under the sun, in I miss national service wallahi. Kai shafa. Sai ka saka babban riga. Siyasa zan yi. Amma ku 'yan renin wayo. Ni in kin gani nan yadda nake sai CBN kai tsaye. Ya! Clean money. Me yake faruwa ne kake ta dariya sai ka ce mahaukaci? Kai ba ka da ko sai ka ce za ka sarrafa kuɗi? Gaba ɗaya shekarun da na kwashe a jami'a babu abin da nake yi kawai sai karatun yadda za a yi a rinka sarrafa kuɗi a ƙasa nan har kaman ƙasar nan sai yadda kuma ga dama mu yi da su wani kuɗin fa fitina ne kuɗi su ta sauka ba ƙaƙƙautawa. arziki na Allah ne in ban yi ta maka addu'ar talauci ba and <laughs> what you get is what you use oh! Oralia long time. Kaga credit ina ne fa zai dan kare. Me kake a cikin wannan tarkacen haka? Wannan sana'a ta jari bola ita nake yi. Irin ku ne kuke ciwo digiri mutunci. San jira sai gwamnati ta bada aiki? To malam me kake a nan? Sana'a yake. Aikin ganduroba shi ma kare na shi. Aikin ganduroba. Kai gaskiya da ni wallahi ban ji daɗin wannan magana ba. the movie coming soon. daga labarin ruwan dare wanda ya zo da kamfanin yamsa multimedia muna ɗauki da wannan nagartaccen shiri ƙataccen shiri wanda ya zo mana a hudu wannan labarin ba kowanne ne illa daud shirin daud shiri ne da ya zo da kamfanin Karmatako studio kamfanin Karmatako studio ya zagayo da tare da jerin gwanan wasu tattun jarumai da suka fito suka zagaya a cikin wannan nagartaccen shirin nasa na daud wanda ya haɗar da alinuhu bilkisu shema ga fitacciyar jaruma Allah ya ji kan wannan jarumar wato hawa maina domin ta tsaya inda na in wajen kawo mana nagartattun fina-finai wajen taka muhimmiyar gani a cikin wani masana'anta ta Matakanit Allah ji kanta tare da wanda suka gama mu gidan gaskiya mu kuma da muke biyo su a baya Allah mu ma ya mana kyakkyawan karshe ba tare ɓata lokacin makalacin kallon wannan shiri ba wannan shahararren shirin ya samu kyakkyawan tallafi ne daga wajen fitaccen mashirin shirin fafinai wato Nazir dan Hajiya har ila yau dai ƙwararren mai bada umarni Sunus Oscar 442 shine samu damar bada umarnin wannan shahararren shirin na Daud shirin Daud shiri ne da ya dace da sira zo mana ana huda cikin jerin fitattun shirye-shiryen na wannan mako iyayena sun sha wahala baban maimuna babana har fasa dutse ya yi domin ya ga na samu ilimi buri na yanzu ne masu huta ba da kwanciyar hankali kullum ko bacci ba na iya yi sai tunanin halin da talakawa suke ciki Ko yaushe talaka zai ji daɗi a ƙasar nan abubuwa sun ƙara tsada <laughs> na san kana cikin damuwa yaushe hankali na zai kwanta an samu nutsuwa bayan ban gama sauki haƙƙin da allah ya ɗora mun akan ki ba dawud dawud yana nan fitowa. Daga shirin Daud wanda ya da kirji ya zo mana ana hudu muna ɗauki wani shaharar shiri fitaccen shiri wanda ya zo mana ana uku wannan labarin ba kowanne bane illa wata ruga shirin wata ruga shiri ne da ya da kamfanin Khalifa Investment Nigeria Limited kamfanin kalifa Investment kamfani ne da saba kawo mana nagartattun fina-finai masu kayatarwa da nishadantarwa a cikin wannan masana'anta ta Mutikadir a cikin wannan sati wannan nagartaccen kamfanin ya jiyo ne tare da jerin gwana wasu tun jarumai da hadar da Baballa Hayatu Bilkis Abdullahi Hafsat Idris Rabi'u kadawa Ali Nuhu, Hadiza Muhammad da dai sauransu. waɗannan fitattun jarumin su fito sun zagaya ne a cikin wani katacen shirin na wata ruga shirin da yake ɗauke da darasi inda zamu ga cewa lallai rigingimu da ake yake faruwa tsakanin makiyaya da manoma abu ne da ya kamata su tsaya sulhunta kansu domin idan muka yi duba da irin abubuwan da yake faruwa wato Allah ne kaɗai sai irin ɗumbin rayuka da dukiyoyin da aka rasa a bisa irin wannan ɗabi'ar da suke faruwa wani katacen shirin na wata ruga shiri ne da ya samu kyakkyawan shiri da gujabtaccen mashirin shirin fina-finan nan wato Nazir Dan Hajiya sannan kuma ƙwararren mai ba da umarni har ila yau dai Alugum Zak Sak shine sabon labar ba da umarnin wannan shahararren shirin na wata ruga. To ku sani mu filani ba yi ba. Na shiga uku na. Idan akwai abin da ya fi shiga uku ma kin shiga. Sun kashe mana yara. Sun kashe mana dabbobi. Suna so su kare zuri'a mu daga doron ƙasa ko mu jafata. a radio Allah ba za mu yarda ba on yardi mi dasi on yardi mi dadi kun yadda kun amince ni ne shugaban ku Watarga. Daga labarin Watarga wanda ya zo daga kamfanin Khalifa Investment Nigeria Limited muna ɗauke da wani mashahurin shiri fitacce wanda da kirji ya zo mana a na biyu wannan labarin ba ko ne bane illa zan rayu da ke. Shirin zan rayu da ke shiri ne da ya zo daga kamfanin Kampa Motion Pictures. Kamfanin Kampa Motion Pictures kamfani ne da saba kamar katattun fina-finai wanda ya haɗar da jinin jiki na da dai sauransu a cikin wannan sati wannan kamfanin ya dirar mikiya ne tare da jerin gwa na masu jarumai da suka kware wajen taka muhimmiyar gani a cikin wannan masana'anta ta ne a bangaren soyayya ma musamman irin su alinu tare da haɗin gwiwar lawan ahmad ga kuma fitaccen jaruma hafsat idris ita ce ta fito ta goya musu baya wajen jarar mana kyakkyawan shirin na zan rayu da ke shirin zan rayu da ke shiri ne samu kyakkyawan shiri da wajen fitaccen mashirin shirin fina-finai wato nazir dan hajiya sannan kuma fitaccen mai bada umarni har ila yau da kwararren jarumin nan wato shi shine ya bada tallafinsa wajen bada umarnin wannan shaharar shirin na zan rayu da ke shirin zan rayu da ke shiri ne da yau nasara ya zo mana biyu a cikin jerin fitattun shirye-shiryen na wannan mako. na yi mamakin yin wannan tambayar idan aka yi la'akari da dangantaka da ke tsakanina da babu dangantaka tsakanina da kai fuskar da kika so a baya ai daga baya ba za ki ce kin kyamace ta ba ko dan Allah ka farki nan ba na son ganin fuskar ka tarihin ki ba zai iya taba guguwa a cikin rayuwata ba kin ji ko kuma duk inda zaki ji sai na rika binki sai na rushe gwamnatin duk wani ɗa namiji da zai shigo rayuwar ki da ke kaɗai zan iya rayuwa zan rayu da ke daga labarin da ya zo da kamfanin kamfa motion pictures shirin da ya samu kyakkyawan shiri da fitaccen mashirshi fina-finai wato nazir dan hajiya muna ɗauki da salon labari wanda ake kira da hayin sallau shirin hayin sallau shiri ne da ya zo da kamfanin magamon kuma production kamfanin da ya saba kawo mana nagartattun fina-finai masu ƙayatarwa da nishaɗantarwa a cikin wannan sati shirin yana ɗauke ne da wasu ɗumbin jarumai irin su jamila na gudu rabi'u rikadawa da dai sauransu wanda suka fito suka faɗakar da 'yan kallo akan nuni da cewa illar shirka da fyaɗe da akan yi wa 'ya'ya mata abu ne da ya kamata a guje musu a ƙaurace musu su kuma kuma iyayen ya kamata su dinga saka ido kai tsaye ga irin rayuwar 'ya'yansu domin 'ya'ya fa amana ce da Allah yakan ba su wani ƙataccen shirin na hayin sallau ka tufata da ni da kake nufi sai ka ce wanda bani da iyaye wallahi ba zan zauna ba sai dai duk abin da za yi kai to ce maka aka yi mahaukaciya ce ta rene ni ko ce maka aka yi mahaukaciya ce ta yaye ni in zauna ka ta bani haram komai na gidan nan haram ne har ruwan da ake shi a gidan nan haram ne goma ina da rantar daga take lafiya na ganka da a ba kazar da ba na taba amma kaga wannan kazar akan ido na ba ta mutu 'ya'ya uku aka ma fyaɗe ƙanana dukkan su shekarun su bai gaza biyar zuwa shida ba ki fara karɓa wa yarinya yancinta kafin ki kira abin da kike magana abin kunya hayin sallau da shirin hayin sallau wanda ya zura kamfanin magama gumo production shirin da ya daɗe na kai kawo a cikin wannan sanata ta da tasiri ko kuma ce da muhimman saƙonni daban-daban wanda ya haɗar da shirka da yanayi na fyaɗe muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na fitattu goma na kundin kano aminu sharif ka ga yadda abin ya kasance to na ga yadda abin da ya kasance ina ganin akwai buƙatar shirye-shirye makamantan irin wannan saboda har yanzu duk da malamai suna ta wa'azi da kuma al'amura na rubuce-rubuce da kafafen yada labarai mm. da waɗanda ake na yanar gizo har yanzu akwai maza da mata waɗanda suke tunanin cewa buƙatar su lokacin da suke so lokacin za ta biya kuma wani ne zai musu ba mahalicci ba gaskiya haka zalika kuma maganar fyaɗen nan magana ce muhimmiya wadda ya kamata a ce an duba iyaye sun sa 'ya'yansu kan wani tsari ko mataki wanda za ce suna zuba ido na ganin kaiwa da komowarsu gaskiya ne domin wani lokacin akwai laifin iyaye banda laifin ma iyayen a babu makwakwarar doka ce da ake ta hukuncin ga waɗanda ake kama suna yi gaskiya ne sa mutane suke ci gaba da kullum ake samun waɗannan al'amura ga mata ga maza ƙanana to ya kamata kenan ka yi kira ga masu ruwa da tsaki kenan wanda ya kamata suke daukan hukunci kenan kan irin waɗannan abubuwan insha Allah masu kallo zan iya cewa da haka muka kawo karshen wannan shiri sakamakon lokaci da kuma al'amura da suka kasance ta hanyar samun muku da waɗannan shiri na musamman da ya zo daga birnin jos inda muka ga tattaunawar da muka yi da babban bakonmu zainab Hussaini za mu iya cewa kuma idan akwai shara ko korafi kan wannan shiri na musamman ko na gaba za ku iya tuntubar zaurukan sada zumuncin mu ko kuma kai tsaye ka tafi tashar talabijin ɗinmu ta YouTube domin ganin waɗannan shirye-shirye ko kuma kai tsaye zuwa handle ɗina a Instagram ko a Twitter. A madadin waɗanda suka taimaka nake cewa mu haɗa mako na gaba insha Allah a cikin wannan shiri na musamman da yake zuwa daga birnin Jos wato kundin Kannywood. Ma'asalam. abakar bismillah gaskiya ne ai na ga murya ka ta dan shaki ka sha hanya ke na sha hanya abin sai addu'a ah, ga sanyi ga sanyi amma na ci dankali kai soyayye da dafaffe ka to da shi ah na ci dankali ah,